alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga bata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bayanin ciwon yi tabbata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam ya ciwa da karatun daga littafin min usul aqidati ahli sunnati wal jamaa ya sheikh salih ibn abdullah al-fawzan al-fawzan ga al-asl ar-rabi' asali ya gunici ne ne tafo gobe gutan rabiul asura 1440 na ajin daidai bai shafoshi dinguba 18 na february 2019 idan da miladiya ne ga al'asun rabia asali ne mici wujubu ta wulati umuri musulmi na malam ya muru bi masu ya ci. ya ta'ati wulati umuril muslimin wajib ciye mi lafiya da shi ciye musulmi shi babu yau adamu tafsir number 8 ko al'aswa salisi yau ko babu yanin ta ta ba na da ya adamu tafsir hadin minal muslimina illa bai ce ka bi na ƙidimin na wa ƙidil islam ezu gayi zandoro ka ya musulmi shoma inda gwaza wuci gayen mini ya na jalo musulunci ya noja kai zama ga yan doci na lo musulunci ya na ji sai shurutu na gayu kasiri na ga gumi biyu zo mawaniu na jiki na maji kiyayen wadanwa wa min usuli ali sunnati wal jama'a min usuli ya ali sunnati wal jama'a jo annahum la da hadan min al muslimina eh yizandoro kafiri min ya musulmi shi ba illa idar ta kaba na ƙidanmin na waƙidil islami inda ya yin doki jimi ne na jelo musulunci ya zaya na ba amma ma ka na minal iri, amma yana gafe mini zunubi kaba'iri jibu don allaci yadu na shirki na zunubi kaba'iri wuce wutu shirka na wallam ya dullu dalilun ala kufur murtaki biha dalili malawu ya kafirci boyan zane gauji na buwana katarki salati ta kasulan ke gwaluyen salla ko salla ta ɗebe na kagbena ga fa'in na kuma kika lusun na ji la ya kumuna lamurtaki biha zane ga tuyiru wuce lona a ba hukunci ciwo ai alkabar ma zane ga tun ka bayar lona a ba hukunci ciwo bil kufri da kafirciya wa inna ma ya kumuna lai bil fiski hukunci ne ba ci zawunce wani hukuncin fasikanci wa naqsil imani da jijiye imani wa idza lam yatub min haka kaga mai zaji tuba daga yanzu ni biyon cewa hmm. fa'in na wuta talmashi a ti zane da karkashiyar mashi'a wanda karkashin bambayin soko in sha Allahu gafara lahu in ga ba soko-soko tile da maye in faduwi wa in sha'a ga ba soko masoko le da mai azaba hujjo azaba lakin na wula ya kulu dufin nari amma a gaga zanen galo na wace yaya ta'ala ta'ala to yi latin daga inna allaha hakika soko la ya gafiru wani fada zai an yi shiraka biye zagaye lafu bacina wani ya gafiru ma duna zalika liman ya sha zunubi na magake wuce matun shirka na soko gali damaye ufarunan da zanen gabo ne wa mazhabu ali sunnati ga mazhabin ali sunnati fi zalika yace mas'ala na no wasatun bainal khawariji wanda ta tace tsakanin khawariji jo allazina nashi yukaffiruna murtakabil kabira na jaja gaza na galutu kabair na gaji kafiri na wayin kana dunal kufuri ka zunubi kabair wuce ta gutu kafirca wa bainal murji'ati yan da tsakanin murji'aji allazina na jaja gaga na shi ya kulu na ajagan wa muminin kamilu imani ajage zage kai zage lutu n'ibi a ga zaun ce mumi na imani wa gumina wa ya kulu na a cajagan la ya zuru ma al'imani masu yatun ajage zaga ibe imani kawuga ji zunubi kawuga ji laifi kawa ji fasikanci kawa le soko ba a ga gundura a ce imani wa kama la yanfa'u ma al ta'a yemina ezaga lotu ka ezaga ikafiri kawa lotu kirki kagun de laji ma ni ja etu kirki wuta ju amfani ana so a zunubi agan ade kabairi amma de sagairi in bu kabaira ma tunauna anu nukafir ankum sai a ci kuma ya gaci ya gaci ya da zunubi ya kaba bayar na ja ka yi ne ya fa da yi zunubi wa gina ya gaji kinan ya gaji nan ko bebe ma wale ga zunubi shi gado shi ko a ne bigai shi ta ni gusaba almubika ta gya da zunubi ta ba ne ji zalaka ne a ne bi cilu shirka sihiri elawu ko dukiye kun yigi kazafi ji har da felu alu sunnati wal jama'a shi mina akida abu don gawal kufru haqullahi thumma rasulihi bi shari'i ya zubutu labi qawli fulani ala kafiri hakiye so ngole hakiye tuci ko egan sokobe tucin ga ila kafin ji ya tabbatar wani zagbata man ka na rabbul alamin wa abdu kad kafara fa zaka zu kufrani ela ne musulmi na asali wa ta ce musuluncin wucin wani al-islam ala 50 shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Wai iqami sala wai ta izaka ko ramadan wa hajj albayt ko umirtu an uqatila nasa ta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah ويقيم الصلاة فإذا فعلوا ذلك الصموم من دماءهم وأموالهم إلا بحج وحسابهم على الله أو كما قال hadisa usama ibn zaidi ne labe kafe fara na muke jiki an muke dana biyani qissa hatibu ibn abi ta ko wa gaya maka makaci ke da ni za a sallame wa da guhan sile musulmi guji kiyan ngula idonore amma ngo ile kiugo ga wuje tuci ci je bana waje boye kafi ki ta ce musulunci wana kuma uzuru tare magana wa dikiyo ne magana wa ya munafiki ka za mu ne annabi na ina Allah wule kiyo musulunci mu'amala ya musulunci wuce maga annabi dikiya annabi lotun gangani biyu a sha zane ga yi jila ilaha illallah wuce ji muhammadu rasulullah mutu ya yi sallah man sallah salata na wasu takbala kiblata na wa kala zabiyat na zane kiya zane musulmi ɗana wasu da gbanin wuce tsakanin wuce gangani bai sai ci amma to sun ne lau ga ya zai jiri da ya ila jiri dawo ebo ne ila jiri dawo bai wulen da su ta kpankuru da ya gugwe wuta kpankuru ga su ko ibe yi ko wuta kpankuru ga su ibe yi ko ta bankoro ga su ko ile baya ko ta bankoro ga su ko ji zalunci ko ta bankoro ga na ga fato ci ba ci nan ngo ile nan akida jo ne ga zawaji wazuki bona musulunci wona ko wai gangan ya kafirce bane da ji ridda wabe gan wala kadi kalu kalu kalimatul kufri wa kafaru hmm. asali mai kafirci gaci amma ji imani abu a wannan suna rai da zobiyo a wala da ki dono so ki ya gabe jiri da obi gan ko? maki jiri da obi gan ni yo ko kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazuna la ta'tazuru kar kafartum ba'da imanikum wa yazkunna lil malaikati yusjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin ila jiri da wabe to shakka waje shakka be sokwe waje ka be tuci waje shakka be fuwa alkiyami ko a le, gan energy waza sun musulunci wani wani kiya wani dazan da fi taciyar lamarin na jo amma to sun yi rigiyar tsakaniyar alitla ku biya ta yi ni etu kazan kafiri ciwo ega iri kazan kafiri ciwo bankoro ta iri kazan kafiri ciwo etu iri kazan kafiri ciwo gan dole rigiyar tsakaniyar nan gangani bai waga zakaza na ga zakaza wa ji wa ji kafiri kamiya ngole kamiya ji tabbatar wa ya kufurwa ta ce wani ya mafari wade dalili daga ba su ko da tuci na lauga ya tuna kafirci wuyo ko shirka wuci ku wuyo ko kafirci wuci ku wuyo na gazawa zuwa daga addiniyar musulunci wani yi baki shelle ban doro ma adawancin lamar wuce ba illa an tarau zai gane ya kufuran kafirci ba wa hana ciki karara na inda kun fi min Allahi burhana sha dalil daga ba su kome tuce mu wani kiyan wace yau ka ne hukunci ya tafsir hukunci batoro ta ce mu ayyanin nonin Wa da ilimi ga wuce. wa ni jahilica ya ce lamarin ciwa wa makuna na. hatta na ba sa rasula ya ji ba sai ga tuci tudafi ko kuma ka zarbuka mulkin lukura hatta ya ba sa fi ummi ha? rasula wa yi min ummatin illa khala fiha ɗaya shiga ga anabi agan aliyas ɗaya shiga ga anabi agan ijalla na ilan kama lahun aliha ɗaya ga anabi musa ci ko kala inakun qaumun tajalun ga da je ne jaji jali ki na unga ga inakun qaumun na ai bana abiya kana ga takfiru lu ce ce muayyano na ga shi wala ki aboyi kana ga takfiru lu ce mu muayyano na wa da kiba wọ́n àjíwẹ̀ kúskúrú jẹ́ rọ́bàná látọ̀wá kí ní àyín lẹ́sí na áwú àtọ́ná umar àjíwá àti pàkà pákájá ìlàmọ́n òkúrí àwọ̀kọ́lù mútùmọ̀ inú bil iman wọ́n lè ṣẹ̀rẹ̀ sí wọ́n àdẹ́bọ̀ kí náà ne ɓata ga afimi zane shi ma gaga ya ce matsala nuna ya al'ula ma'un rabbani yuni man wuce kwaji hunji zandon ba ila e shi ka kabliyo ba din waya wa madabai zandon ci kafiri zandon ci ka kinya alulo ki matubuzo unde dia dia wa madabai jikiya madabai ce kufuru ba za shi Allah kiyaye mu mm-hmm. wale lamarin nan yiwo na za a ji kula bai nan daidai ma lambar yadda kafiri ji wunde kiyayen wunde ya tsare bano gaza yi kafiri ka gaza wasu ja kuma wunce a dajin tiyo man kala ne a ti ya kafir fakat ba biya a duma wa magaza yi kafiri mana ba gafara yawa bi mana su kuma yi ya musulmi mana a kunkunuwa imana wa da na bi mana wa alwa alijanna imanun ga gabe yi ìmàna wọn àjíyé jù ṣùgbọ́n àzàndó máa jù wọ́n wọ́n lè ní pátá fún ti rí náà gbọ́n àgẹ́ ẹzọ́jú sakacin fún ṣẹ́hun ya ní hawa hmm. daidai mọ́ wàlé gan masalayin tariku salati wọ́n gan zanaga sallalugwa shiga sallaji doliya ko sallah ji wajibiya ko ko sallah da mini addini ba ko ya ji in karu yin sallah nan ga wale zane kiya zane kafir zane da yin goci ba amma zane bai ga sallah dole sallah wajibi sallah da mini arkanu ya musulunci zane majiyana waji kiya yan wade laifi ci da na kagbaji ci su sallah gwa ci maji sallah na kin kunci zane mai suna yi ga guba fakalu a kidan salifa a sabu ladi sai abu usmani sabuni wala ga wani cibe ga mai sun ne ga ga guba ya ci ganno zan da ci ga wanje kafiri zan da ci gunji kiyan zan da ci gunji kafira fakalu salatu hukum tariki ibn qayyim min bi ta'zim qadr salati ya muhammadu bin nasr al-mirwazi ko wala afil afil tiyan mas'ala ne biya we from both sides daidai ma izage lotu ya kaba iri wai da ya ci wai ji liwatu ko wai gazayi wai zuga mana wai ji fasikanci wai ci mizaile wai ji gani ko ko ga tutaciyan zina wa tutaciyan zagi na wai da ya ci bai yi nan wa tuci emi gi obi palaba gi esun wa ọdí gani ọkọ́ wọ́n túgun lèwà àtùján wọ́n túgun báńkì ní gbogbo ní lórí bágo ìṣiná na láàláwò gaza náà jẹ káfìríà ngọ́wọ́ ìbẹ̀ imani kó ngọ́wọ́ láàláwò kó wọ́n múmínú bí imani fásikún ní kàbírẹ́tì wọ́n imani wọ́n fásikẹ́ gbọ́sùn níbi yẹn kàbáyàrí nínú sọ̀kọ́ jù àzáàbà ń gábà sọ̀kọ́ mọ́ sọ̀kọ́ fàbíwí àmáka sọ̀kọ́ gúnjẹ àzáàbà wọn ti dáná wọn àgùn náà ṣe ìlú àwọn àdé àjùn náà ibò ìmà ìnẹ́dẹ́ gángan ní dùnyìn nọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀ gẹ̀gẹ̀ nẹ̀gẹ̀ tí kò ètò ìbájú zùmọ̀ kò ètò ètì dá zùmọ̀ kò ètò ìlú wàtú zùmọ̀ kwaya fi lemba ya ce ci zuma a maya gwanin waje lemba su kwaya nan umarlin halayya nan wajen lalawa wajen kiyayen ngazun musulunci ba inda ta talmashi ya ce inna la fi shirka biyu kufur ma duna zalika liman shawo hadisi ya numari bin bashir bai wani ana shi ku billahi a wala sirku wala zunu ko yaji bayan ya lai fato yace bata ya yiya ya dayancan ya ji kazafiya ya yi gamana ya yi kazanya ya ji galib gaman asaba min zalika shay zanin gaji yando timin bin na shone banda shirka fa wuki ba fi duniya tuja zaba jona mana tufoni shi ya tuja ji jona wa kafaratun lahu kafaru ga dona wa man asaba min zalika shay dan ma ga jiyan do cimin zunubin na jona fa tara Allah su kwata asiru sona fa amruhu ila Allah la murida ba su ko insha azaba un ga ba su ko jun azaba wa insha ma ba su ko magafara lahu su ko fayu gangani biyoyi ko ji gani ko ba ne ga maza bai ahlus sunnati wal jama'a ji wanda wanda do shi a warijiji na je yi zaji kafiri babu yan kan gina ko amma da shi an murjiya shi na shiga zunubi na gaji bata na sai jiyan doro to imaniyo ya na a a sai ga can hawariji a ga gwale hawariji za a na ga soja ji kafiri police su ji akudu musulunci security agent su ji akudu musulunci ko àrẹ́là ńlọ́tí ọ̀tọ́gbọ́n lè gẹ́lò tó gómìnà tí náà jírí dá lọ́tí ìgẹ́ lọ́yà pátá àjẹ káàfìrí lọ́tí ìgẹ́ pọ̀lìsì pátá àjẹ káàfìrí lọ́tí ìgẹ́ lìkáàrí pátá àjẹ káàfìrí kó lọ́tí ìgẹ́ ọdẹ́gẹ́jì salute ọ̀fẹ́jì kí àyán ọ̀fẹ́jì rí dá lọ́tí national anthem be national pledge ọ̀fẹ́jì kí àyán ọ̀fẹ́jì rí dá lọ́tí ìgẹ́ national id card ọ̀fẹ́jì rí dá lọ́tí ìgẹ́ ọdẹ́gẹ́jì voting ọ̀fẹ́jì káàfìrí lọ́tí ìgẹ́ ọdẹ́gẹ́jì gbọ́ national id card ọ̀fẹ́jì rí dá lọ́tí ìgẹ́ ọdẹ́gẹ́jì lo wata suka duk goji ofe ji dan da coso ba wani ga fi kafu ofe ji kyan wani ga da sai baba ofe ne wani ga ji yin labai wọ́n ẹni pátá bí àkájútú lóò jẹ́ ànàkó lóòtí ọ̀tọ́ mọ̀gọ́ òdígẹ́jìgẹ́ bá agọ́ọ̀yì lóòtí ọ̀dígẹ́jìgẹ́ bá agọ́ọ̀yì kó ceji ẹ̀jìgẹ́ rùfíàn kowace jigar ka zuga bata alkabul kufuri da wani wajen da ya bata na shi shigi bai gudu ya wari jishi murjiya shigar ji eh? mazugun a gan zolibin da ogeji bata na fiye jiye gundoro a so imani wa yanga wale zagu baba agbika kowace jigar da kula na aji gulu zanen maji jefa sai bago zane ga lokacin ka ba yari umaru a lallanin wai muminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi no di yana ko e bona ma guji kafira no tike ji garantie hmm. hmm. o furu ji zuni biare waga adi tubo dike o fasali al aslu rabi asali ya guni ci hmm. man ga wujubu ta'ati wulatu ma wajibi wala mai otu edochie musulmi kaga da aji foro bele mbe so kunanin wa min usuli ahli sunnati wal jamaa min usuli ya ahli sunnati wal jamaa jo wujubu taati wulati umuri muslimin wajibi ce wala mai otu edochie musulmi ji malam ya amuru bi masu ya kin gani aji foro bele mbe so kunanin fa idza amaru bi masu ya aga ji beji foro bele mbe so kun fala tajuzu taati ungwe ne wala mitwana fiya de tiyan lemba wuce buwa wata bukata atun bil marufi fi gairi ha wa ma'alami ta ya ce bolo-bolo ya ce yana kenan amalan bi kauli ta laibu lokacin da ya gane su kun lafi daga yayi wallazi na amanu ya ne shayi mani jina a ti'ullaha ya yi mutu so ko wa ti'ur rasula ya mai lamai tutuci wa ulil amri mi gani bebe ciyan ya ji wa qaulin nabi da ya gana annabi sallah alaihi ga usikum bi Wallahi, mai je wasu ya ci da sunan ci wa sam'i da tubashi wa ta'aci da milatu wa ta amur alaikum abudun kaga da wuji da wani be shi ya zo nan wa rauna anna yata amiril muslim rasuli lirrasuli mina a kira ya alusun na budan walole ne shine na ba wa ne tuci ba amalan bi kauli ya bai tuna bai gina ne sallallahu alaihi wasallam ga man yuti al amira kad ata ani za ga biyo da cin wa mutumi wa man asal amira kad asal za ne ga le da shi ba wa le ba hadisi sai buhari da muslimi to al imam da sai to ibn majah wa rawna salata khalfahum ne mina akida sunna mu don woji sallah zume da cijo wal jihad ma'ahum wa ji jihad fa bagani biyayi wa du'a lahum bis salai ya be ta azu ya ga soku ya bi cikin de wa munasati wa ma ke ji nasiha ya ta mini mini ngole ahlus sunnaji a ga dole a da ya ce musulmi a wani wala a dushi dabo inna ja'alnaka khalifatan fil ardi bayna an nasi bil haqqi ko anabi adam cire cire inni ja'ilun fil ardi khalifa al imam al qurtubi wala bi unga ayan na elojin hujje ci kibo muslimi jadi udushici da yake ji agun ya be shicho wai muslimi dabagi naji baligi ngoji gane ko wayi zana sun adalci wani gangani bai amane na halifayin musulmi jiman wuke yukure shi ci ngole ene wani nga jiki nga dani ngo doga je ne ga na amade ne ga reality na waga je ne wani gwaya ne ci musulmi sifa na kwato biyu kashi hmm. amma reality bi aje de de shi zane bai ta mulki wace shi ya zo na wai tibi na kuto sun a ga ya bani wuce kuri ci ala da ya guwa amma ya ga ya bani wai tibi na kuna da jiki a ya da ya guwa ya a kuri ji ko yi ji gane ako kewa ga ya da shi cujin idoci lagu sun adalci na ji a naka halifatan fil'adu fa kun bai nasu bilhaki wala tattabi hawa rocuji forumetu kirki ukagoyotu yade lasa lokuji kini ya zarka allazina in makanna fil hada qamu salata wa tau zakata wa amru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari roci abakun tibeli tafi roci wa ni kun bainahum bima anzalallah ko ji mm. gane ko roci ungwadini usa ungorayu usa ungo mutunci usa ungo hankali usa da sauransu muji tasarrufi ya ce ra'iyu ya ce ni ga ala maslaha da yana gala tasarrufu limami ala ce manutun bil maslahati tane ji mabiya na ke ya jiji lo bai bai cino ya sai ba duwa yi gala imam Ahmad na Ambali, gangani da Fudail ibn Yadi a galau kanat li da wata mustajaba ga da duwa nan ga bana wa ba ya zanduwa sai dushi daidai ebe ga gaji foro da tu kiriki aga gaji foro ga mi tu ka ga duji mbe so kwa na ati Allah ati rasuli la amri minku o ma se ba ya wa sai ja nasiha kawai gadi nasiha je bai ci waye bara ya ba na wa si na ba o ma bu kuti buƙi masalaci ba ko hmm. wulo ni obi nasiha na ga juna waje kiyayen wajen

la yastanu ya bide beci na ji kulubuhum kulubu shayatin fi jismani ins ya gba ya gban shaitan ji dan sura ya zawan jijo yastanu na bigairi sunnati ina ga mutuna ji sunna mi anabiya wala tadu nabi hudaya amma ke lamitu ba wuya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba bai ga anabi ya gwa anabi ya gaji ya kulji a biya daga je sallan ko ji yana ga nan bani a gan red light ga da ya gaji ya ɗaya kini white ga da ya gaji ya gobe ko? etulocin doru da tuba ya shuka ta da gaji inda gwawa ziriri kaza kawon ce wunga fami shi iri kaza la etulocin doru a bibiyar tuba masai lokaci iri kaza ko? fitila gwabinace provide ta ma nuwa láti pé nu ọ̀yà tábó mọ́ èdè tí yàgẹ̀ ibi ní ne ọ̀gá mi di kí ọ ọ̀gá mi tú ọ̀gá lè bá wà lé ti jí ẹgbọ́n e ne nu ji foro bẹ̀rẹ̀ ní ẹjí kí àyán tó jẹ́ dèdè à tí ń bèlè wọn àgbẹ̀ òbí òdò jí sálà kó òbí òdò fi ààzùn kó àtàlẹ́ kó ẹ̀sán àlọ́ wọ́n wa ọ̀gá jikiya jí kí ọ ọ̀gá mi tú sai ji su yi ìgì kú gẹ́ fata pátá àmọ́jà ilé adé musulmi tó dẹ̀ wọ́n bí i kú gẹ́ ìjẹ́ pátá àbújẹ́ bẹ̀lẹ́dìlù kúfúrì wọ́n lé yi sallallahu alaihi wa ba wa shi tuɓe da shi ci wa ma kiya mitu da gwajo furu bele bai ce ci ya kuma gajo furu bele bai ce ci lemba wa la mitu ne ji ga ke wuci maji lemba wuci maji furu bele ga mitu wa ga mitu wuci ga ne wa ga ne gajo furu bele bai ce ci wa ga le bele tu wa chuyin gun wa fe juto ko wa fe bukuti ngo le ne ji akide ahlus sunnati wal jamaa lalara demonstration ji ko ya bi kuɗe kwata a na ya tula a na rungola a na tukula a na knockout a na reza la a na bi kula a na banala a na tokola ina ipata jikiya kun ji daidai a sanu ce wato muga shi wago ga peaceful demonstration a jo peaceful demonstration ne ah, eh, dana eh, kan ci before la la zan da ya peaceful ana ga jiki an ga yi ye wajen abele masiba jiki an wata inji e ce tiya gas na ya a na ji kazan na yi ba wajen ale masiba jiki masiba mu ni na neme zabiki a ga social media ɗan zaje do ci mutunci fi social media hmm. yiri-yiri inda cosai gama nan kashi inda cosai da to takikiya ko a sai pa sun fi social media za inda cosai mawa ga giya ci tacin wuya ma wuya ji a an fi mato kuke buɗe yo ci yau ya buya ma aga pass bí àwọn tó kí a gurupu ndị gúrúùpù ní ngo le fitina ne na libya ne ne na egypt ne sashe fitina wuce social media dị role wuce ko nuclear gumbe lila da information da ciwo fitina e wa bi kirki ade do shi ya do shi kirki ime ga ade do shi shi e do wa ku ci yo hmm. soja ma soja ma ga da gubawa ni polisi madagugwa ni mulki ma shi yawa ni a mutu ta ya ala mutu a ya gun masiban a cikin masiban wa mu a ga crush a amfani a labena fuka haba ga dadi yi juna imam ahmad jana sai a magwani da amfani na labena ila ga agun a jajibu na yusufu ga amfani na labena libya ya wani egyptiya lánàá tí àṣírkọ́ fọ́sọ̀ mú àgádà agunkun tó máa lọ́à wọ́n bẹ̀rẹ̀ lánàá tí wáhùn mọ́ sudan hmm. ya ya ya jíwa rẹ̀ ya gwagun rẹ̀ ya titi afiya rẹ̀ ya ji kazadi rẹ̀ amma ga ajin wutu a kiya nga ka ti bi wa duki afugan duki a kan gani bai lamari na ji rayuwa biya ki ma rayuwa biya wesi ma ta ẹgbọ́gọ́ wà lẹ́gbẹ̀ ìbò ìṣíṣì wà bá àdúwàyá wà jẹ́ ànà sí ha wà pàbí alkhairi wà kéjì àtọ́kwà wà búlá nà pẹ́ à kó agájí fọ́rọ̀bẹ̀ túgbùrọ̀ rámi tó ájí fọ́rọ̀bẹ̀ tún dẹ̀dẹ̀ wà àdíkí àán wà aláìmì tí ó tún dẹ̀dẹ̀ ẹbọ́n subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka